a yawaita wanke hannuwa ko tsabtace su da sinadarin kashe kwayoyin cuta na sanitizer. A yi tari ko atishawa cikin gwiwar hannu. Kada a fita ba tare da sanya takunkumin rufe baki da hanci ba. Sannan a ba da tazarar aƙalla nisan kamun dantse biyu daga mutane. Kana a zauna gida tare da killace kai idan an ji alamar rashin lafiya.